alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga mu da tauraruwa ta cikin shirin daɗin kowa kun santa kun san wace ita kuma tana ba da gudunma a wannan masana'anta tamu mai albarka to yanzu masu kallon ki bintu za su so ki gaya miki ki gaya musu sunanki jama'a assalamu alaikum sunana fatima sa'id abdullahi wacce ko sani da bintu a cikin shirin daɗin kowa to yanzu malama bintu misali dan Allah tambaya ce masu kallon ki suka turo da ita suna son ki ba su wannan amsa shekarar ki nawa kina harkar fim masu kallon ki za su ga miki ki ga musu wannan amsa shekarar ki nawa kina gabatar da harkar fim mm, akalla zan iya kaiwa kamar shekara uku zuwa hudu to ita wannan hira da muke gabatarwa yanzu ba kowa aka yi wa ba iya masoyanta in mm. suna so su ji wannan amsa su tafi YouTube channel ɗinta mai suna gaya musu da kanki bintu daɗin kowa tv to bugu da ƙari yanzu bintu masu kallon za su zo ki gaya musu wai shin cikin shirin daɗin kowa ke kika zaba kika ce a'a ni dan Allah ku sani abu jirwar Ivy ko ku a'a su suka duba suka cancanta suka ga cancanta ya kamata wannan role kamata a baki ko kuma a'a ke kika zaba a'a ni ba ni na zaba ba cancanta ne suka duba to misali yanzu ya kike da masoyanki na duk duniya baki da kisa sa ka ce fim suna da girman ka wani zai tsaya baka lokacin sa ku yi kui ku yi hoto wani kuma yana ana cewa ma za wato zai buga tsaki ya ce an takura masa ke ya kike da nakin masoyan gaskiya ni dai bari in fara maka da masoyan da da nake haduwa da su kamar akan hanya in kamar magana cikin fara'a babu wulakanci eh a addinin musulunci ma wulakanta dan adam babu kyau eh. sannan kuma in waya ta ka samu ka kira ni zamu yi gaisuwar mutunci da kai mu lafiya eh. sannan kuma Esther kamar magana shi ma zan maka rafa ni ba na taba wulakanta masoyi don ina alfahari da masoya kuma a duk inda suke ba ina alfahari da ku a duk inda kuke to yanzu misali a yayin da kika shiga harkar fim wacce bagwarin maya kika shiga kafin ki fara amma masu kallon mu kar ku manta sunan wannan tasha da za ku dinga samun wannan shahararriyar hira Bintu daɗin kowa TV. Masu kalan ki za su so shi baki wannan amsar.